ina farin ciki mara adadi cike da mamaki da abin alajabi kai godiya ta tabbata ga Allah me yasa kake cike da farin ciki da kuma mamaki kuma ka zama mai godiya ga Allah yau kin fito akan lokaci don saurara ta ke da ko baki sallama ba baki laifi a wajena ba sai ma zuciyata ta fara cika da annashuwa na ganin ki Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Assalamu alaikum. Alhaji ina sallama gashi kai shiga ta kamala amma kuma baka amsa. Ina ansa sallama da daidai wannan yi na yazo da shi ne. Haka ne fa. Barki ba gurin ka na zo ba ga gurin wacce na zo. Dama kin san wannan ƙazamin ne? Ban san shi ba, ban ma taɓa ganin sa ba. To me ya kawo shi? Ni ne wanda na zo kufa gidan nan jiya. Allah bakari da Allah taimaka min zaki da ruwa kishirwa nake ji ruwa kuma mm. ina zuwa Allah ya ba zumunci ne da ke. Zumunci kuma? Ni hajjiya yau na zumunci ne zai faru tsakanina da kai kuwa. Bawan Allah. Sai an jima. ka zo ne ka tabbatar da zumuncin da ke tsakanina da ko me kawo ka waje na na zo ne dai kawai eh, ina so in san miki da wani sako shine yake so dan Allah ki bani ko da minti ɗaya ne in samu ga miki na baka minti biyar ba ma ɗaya ba faɗi abin da kake tafi da shi sha yanzu magani yanzu alhamdulillah na gode wa Allah na gode wa Allah da kika bani minti har guda biyar in miki bayani kin gane wato tun jiya da na je gida gaba ɗaya sai kasance na fita hayyaci na ba da abin da nake sai ki ina ta ki ina ta ki zumudi ne rike ma gari ya waye yanzu in sanar da ke cewa duk duniya na baki da masoyi kamata kai wane irin wulakanci ne wannan mara mutunci alhaji madamasi eh wani irin wulakanci ne wannan Alhaji me haka da girman ka da komai? Duk faɗin duniya nan ba wanda yake son ki fiye da ni. Ya zai zo ringa faɗan irin wannan magana? To fa. Gaskiya ne Haji yi. Duk faɗin duniya nan babu na jin akwai namiji da yake son ki kamar yadda nake son ki. Ni ne wanda zan dawwamar da ke cikin farin ciki. Da fatan kin gane. kuma barka ji in gaya maka wallahi idan ka yi wasa zan iya sa a hallaka ka zan yi batar da kai akan haji kashe shi kisa kuma to bari ka ji idan ma wani ne ya turo ka dan ka raba ni da haji ya karyan ka tasha karya kun yi karya wallahi yi ina tunanin ke tafi ina iliminki ina hankalinki da zaki dinga mu'amala da mutumin da zai iya sawa a kashe wani wallahi wannan idan kika aure shi duk ranar da kika aikata mishi wani laifi ina gaya miki sai dai kawai yasa sa a tsire ki aje aje <laughs> ai dramar taku ce daban dariya kuma tare da dauke da abin mamaki a cikinta ni na ma ga kokarin saurayin naki wa ma sunan shi nawaz yake ko muktar muktar hmm. lallai yana da karfin zuciya har ya iya kallon idan alhaji badamasi ya bayyana mishi sirrin da yake cikin zuciyarsa to ma in tambaye ki dan masu kuɗi ne ko kuma a'a dan talaka ne dan talaka ne mutum saboda duk abubuwan da suka faru a git na tsaya na saurari shi kuma hajiya abin da nake so da ke shi ne idan aka ci gaba da barin yaron nan yana zuwa gudun hajiyi wallahi zai yi tasiri akan alhaji kuma hajiya ana tabbatar miki wannan yaron da kika gani sace zuciyar hajiyi ba wani babban abu bane a gurinsa haba ya mahmud to shi kansa alhaji bada masu shi samu gurbi a cikin zuciyata na wani muktar da ganin shi kai kasa matsiyacin talaka ne ni fa in kaga mai aure na ko sai wanda sunan shi ya zagaya duniya aka san shi shine mijin aure na amma dukan su ban ga na aure ba yawa yar albarka har kin tuna min lokacin da nake yan matanci ai burin nan naki shine burina hmm. ba zan taba mantawa ba akwai wani hamshakin mai kuɗi wanda sunan shi ya shahara a Afirka ta Kudu a Kenya muka haɗu da shi gurin baje al'adun gargajiya amma sai gashi lokaci ɗaya mahaifinki na zuwa da daɗa kalaman kalamansa ya rusa soyayyar da nake wa bawan Allah ne sai kuma kash mutuwa ta yi min yankan ƙauna da ta ɗauke mahaifinki kina yan kimanin shekara uku ya bar ni da ke amma na ga alaminki za ki cika min burina na baya da ban samu ba hajiya da fa da yanzu ba ɗaya bane kuma ina so ki san samarin da da samarin yanzu ba ɗaya bane domin tasirin lafazin samarin yanzu sukan yi tasiri a zukatan 'yan mata irin su hajiyi tasirin lafazinsu inda kika san wuta ce ta samu busasshiyar ciyawa haka take karkaɗe shi ni shawara ta ni da ke hajiya don ba wai sauraron ta zami ba a hana ta tsayawa da kowanne saurayi ko ma shi wanda zai zo gidan nan kawai kenan ina son mai wata magana da kai to ina jin ko sai mun zauna a'a ba sai mun zauna ba kai aikinka magana ce akan magana aure na ga har yanzu shiru kai baka nemo matar ba kuma baka ce komai ba kuma karki damu in dai wannan ne kwanan nan zan fidda wacce zan aura kin ji to zaki da daga hankalinki akan wannan to Allah ya jagora ya kamata yana son ga 'yan jikoki na ne a gaba shine abin da yake abin nan dina ubangiji allah ya sa idan ka tashi samo wannan ka samo mai ilimin addini da na boko domin duk inda aka samu wannan za a iya samun mutum da nutsuwa da hankali amin Umar. in allah ya da zan bi umarninki wannan aikin naka ba a dan taya ka ne wai ga mayin saurayin nan fa ya sake zuwa to lallai idan ban ɗauki mataki a kan yaran nan ba zai hana ruwa gudu yana kana hararta banda mugunta yanzu kamar ka a ce ka ci zamanin ka kuma kana nema ka ci zamanin wasu ya kamata ya kaman mu mai holewa mu don zamanin mu ne yanzu kai a ganin ka kana ganin kai kama da wanda zai auri wannan mata in ba kama da wanda zan aura ba kai ba ta kama da yadda ka haifa ba wannan kalan mu ce ka mu da ita kawai Alhaji ke haƙuri dangane abin da ya faru jiya kin ga sanki ne ya riga ya rufe min ido dole na tsaya ne kishi a kanki da duk wanne ne mai raba da ke dala da ta alhaji wannan ai ba girman ka bane ya za a yi kamar mana da kofar gida gidan dambe ku gidan kokawa eh na gaba da fada ya zo wajen nan ba magana yake suka tsaya ka ji me da me ya zo mana ha ba so ya ke ce fa kaɗai a cikin zuciyata kuma dole na nuna kishi a kanki. ba ta kai irin maganganun da ya zo ke faɗa ba in ban da rashin kunya yaya gabana zai zo ya riga faɗa miki irin wannan maganganu kin san ba zan iya jurewa ba yanzu dai naji ka tafi na sallame ka zan je shi ma in ji da bukatar da yazo to sweetheart sai yaushe muktar kake ko jiya ka cika ranka babu babbaka akan alhaji badamasi a tunaninka za ka iya samun biyan bukatarka saboda kana da karfin zuciya sai dai zuciyarka ta yaudare ka da kai da har ta sa maka suna ko kaɗan ban yaudar kaina ba zuciyata ta ganki na ji ina son ki a raina ina ganin ba laifi bane idan na zo na gabatar da kaina na sanar da ke cewa ina son ki ko da ki ce amin a'a ko kuwa sannan kuma aure da ke gani na san nufin Allah ne Allah ne shi yake warewa a cikin bayansa maza da mata ya haɗa wa'anda ga ya dace ya haɗa su su yi aure amma amma ina so ki san wani abu daya ina daga cikin mutanen da suke son ki a duniyar nan to bari in faɗa maka ni mata manya ce waɗanda suka shahara a duniya wajen arziki ko nahiya afirka sai kuma gashi ka zo kana nema ka sace zuciyata da lafazin bakinka amma fa ni na yi nisa wajen tunanin irin mijin da nake so na aura amma za ka iya tafiya nan da kwana biyu ka dawo zan je na samu abokin shawarata ni magana da shi Na naga kana cikin jin daɗi da annashuwa da farin ciki a cikin zuciyarka hala ya ta amince da buƙatar zuciyarka ce to ta amince ba amma dai muna sa rai saboda ta ce min in tafi za ta yi shawara da wa'anda ke shawara da su sannan ta yi min magana kai waye za ka yi min wannan tambayar har ka so ka san bukatuna assalamu alaikum aminu alaikum salam sunana mahmud wa nake ga Haji kuma ina ganin kamar kai ne muktar din da take bani labari ni ne um, kuma bata dai amince ba tukun amma ta ce min in je in dawo za ta yi shawara za ta yi shawara da wani ta saba shawara da su sannan sai ta gaya mu. to shikenan ka kwantar da hankalinka ba wanda za ta yi shawara da shi sai ni kuma na tabbata an Allah yadda alheri ne shawarar to na gode na gode sai an jima na gode sai an jima Mukhtar, na tsaya nan ne saboda kai na dauka da ka tsaya nan gurin za ka aikata abin da kake tabbatawa ne saboda idan ka aikata kaga na tabbata jarumi kenan tunda an sha kashe jarumai a duniya saboda soyayyar mace ba wannan dalili ba ne sa na tsaya na tsaya ne ina so na yi magana da kai da mu fuskanci juna shi yasa na kaskatar da kaina a gare ka don mai magana mu fahimci juna tsakanina da kai kaga hajiya dai tsakani da kai mutum ɗaya za ta aura kuma na riga ka neman ta da haka ina so ka janye zan baka naira miliyan biyar don ni in ci gaba da neman ta alhaji kenan ka yi ƙoƙari fa naka tunanin kenan amma wani jahilci ne ya sa kai tunanin cewa mutum zai iya sadaukar da soyayyarsa saboda kuɗi in dai har soyayya gaske ce ya kamata kasancewa a tarihin duniya ba a taɓa samun masoyi ko masoyiya da suka sai da soyayya ta tsakani da Allah saboda kuɗi ba ba kuma za a yi wannan abin kunyar a kaina ba ka gane ko? ni da kai duk manema hajiyayya ne allura ce ita a cikin ruwa mai rabo ka ɗauka kowa ya iya allansa ya wanke ya yi kyau to ina so in tabbatar maka za ka zo ka san ana ƙwatar tsoya ta kowace hanya tarihi ya nuna cewa ana zubta jini don a mallaki mace da ni kake zancen don haka na ce zan sanar da kai don na faɗa mishi cewa ina da abokin shawara wanda yake kusanci da ni farko abin da nake so da ke matar manya ce ba matar yara ba ce idan kika amince da soyayyar muktar ke me riba ki a cikin amincewar da kika yi shi kuwa idan kika amince da soyayyarsa shi ya fi ki riba gaskiya ne ya zo gurna ne don ya samu amincewar soyayyata kuma mafi yawancin samarin yanzu da 'yan matan yanzu kowa ya fi da sanyin auren jari idan ka ga namiji yana bibiyan 'yan masu kuɗi to akwai dalili very good kin san halin samarin yanzu kenan abin da nake so da ke shawara ta shine ki fito fili ki gaya masa kwata-kwata ke ba kya son sakar ma ya ƙara zuwa gidanku kawai abin da ya dace kenan Muktar. Na tabbata ranka suka nema. Allah ne ya rufe asiri da sai dai a kawo min gawarka ko kuma zancen cewar an kashe ka. Ka san halin fa mai kuɗi. Duk inda zai yi ya kashe kuɗin shi, ya kwaci kanshi, bukatar shi ta biya haka zai yi. Kuma gaskiya Alhaji nan ba shi da imani. Turo su yi. Kuma wallahi 'yan daban nan ba abin da suka yi hari illa raina. Allah ya tsallaka da yi. ka rabu da yarinyar nan in dai har ka tabbatar cewar matan manya ce ka fita daga hanyarta domin in ba haka ba ranka za su nema ni kuma kai kaɗai gare ni ba zan iya yadda in asalwanta min kai ba haba umma ainihi magana hajiye ba magana gudu ko ja da baya gaskiya ni ina santa yanzu ma aka fara sannan kuma shi kansa alhajin wallahi ba zan gyale shi ba sai na dau mataki a kansa wannan barazan da suke min ba ta sa ji tsoron ci zan ja da baya ba wato ba za ka to ubangiji Allah ya zama jagora Allah ya kiyaye na gaba yau na gode Alhaji Badamasi wai a yanzu a garin nan har akwai wani talaka kaskantacce da zai hana karuwar gaban hantsi a garin nan wallahi karya yake bai isa ba Allah tata abin nake so ka fahimta yaron ya wuce duk yadda kuke tunani yaron ina da taurin zuciya kuma ina tsoron zai iya nasara akan haji <laughs> kai ni ba abin da ke kona min rai kada ta zancen wata yarinya yarinya yarinya yarinya shin alhaji ka tabbata wacce yarinya ta kan matsayin ta wanda ta matanka alhaji garba kenan alhaji garba yarinyar nan ka gaita ta kai duk inda ta kai matar manyan mutane ce irin to ni abin da ban fahimta ba alhaji masu. kana cewa matar manya to matar manya me ya kai talaka kaskantacce wurinta wannan abu yana bani mamaki kenan kana nufin auren jari zai yi kenan ni ma abin da na kasa bawa kaina amsa kenan amma ina nan zan ɗauki mummunan mataki akan wannan yaron insha Allah ne zan yi nasara shikenan haka ya kyau to ni abin da na gani tun da ya ce da ɗauki mataki akan maganar to gaggauta ɗauki mataki akan maganar kafin dare ya muna ko da hausa sun ce kwace gurba hannu kuturu ba mu wuya bane wannan na da wannan Allah lallai gaskiya sunanta gaskiya sarki ya tabbata ga Allah Ubangijin halittu. Sannan ku ina yini? Lafiya. Ga gida. Lafiya. Ni ba na faɗa muku ba. Kun ɗauka ƙarya nake a banza za ku ga ina ta sintiri a wannan hanya. Ai na san abin da na gani. Ai hajjiye mata ce irin kamu da manyan mutane masu kuɗi. in ka auri mata irin wannan ka ba ta abinci mai kyau ta kwanta a waje mai kyau ta hau mota irin wadda take so ƙwarai azzalimi hajiyayi kin ga ciwon da yasa 'yan daba suka ji mu Yanzu sai da ka sa 'yan daba ka taɓa shi? Turo su su ɗaure na. Allah ya kiyaye ni. Ba don haka ba yanzu da kin ji wani zancen daban. Wallahi Hajiya ƙarya yake. alhakina ne Allah ya fara kama shi irin wulaƙancin da yake min a gabanki. Dama wannan mara mutuncin ne yake hana ka gaban hantsi? Shi ne. An turo maka 'yan daban. ma suka yi ma wallahi da sun kace ka ba abin da zai faru mara kunya irin ka kamar alhaji bad sai rojiya kai dan talaka ka ci kanka ta kai da shi kai hanya gidan waye ne kai karnukan farauta ba ta ku nake ba yanzu ta uban gidanku nake barin gama da shi sannan dawo kanku kai kuma alhaji ina so ka san wani abu idan dai hajiya ya ce yanzu na fara santa in ka isa karban da ita ku tsaya ku dakata na fuskanci dukkanin kowanne yana so in bashi zuciyata amma saboda tsinanin kishi irin naku kun kasa karɓuwa a cikin zuciyata to dan Allah dan annabi in dai faɗa ne zai ga kawo kofar gidanmu kada wanda ya sake zuwa nan wajen hasali ma ba wanda ya karɓa a zuciyata kun ga tafiyata sai an jima a'a ah, ni na fara zuwa wajen ki ba hajiye ya zaki min haka hajiye ƙarya kake yi wannan ka isa ba dan tabbata halacci ah! yaya kun ga sharrin yaran nan ko kun ga sharrin kun ga abin da nake faɗa muku za mu san ne eh, sai je alaji yaron nan ka ne Lafiya ka wuce na haka ba magana? Me faru me ya same ka? kuma da rashin lafiya ne ai da sauki zan iya samun magani amma yanzu fa da gidan su ya nake ko take gaya min cewa ni ba irin namijin da ta tsaya tana saurara ba ne balle har magana aurenta ka gani ko to tunda har ta furta maka haka da bakinta ya kamata ka fita hanyarta amma ina maka tsoron karkace ka fada fa san maso wani domin koshin wahala fa kenan ya kamata ka cire ta a zuciyarka ka kuma ba kanka hakuri ni dai ka nake yi Allah ya zaɓa maka wacce fi alheri ni babban abin da ya fi ɓata mini rai sharrin da yaron nan ya mini na yi kirarin zan tura mara 'yan daba don su ja kunne ban yi hakan ba na san ya yi hakan ne kawai don ya burge hajiye ka san yaran zamani zai yi duk abin da yake so da ya burge budurwan da yake so kaga ja'iri har da yanka kanshi kai kawai wai ya zo yan daba sun sare shi kawai don hajiye wai ta ji tausayin shi ta ce shi take so to yanzu ne zan tura mar yan daba don su koya mar hankali zai san ya ja da mai dala a hannunsa kwarai da gaske wannan haka yake hmm. ina cikin soyayya ta da hali muna zaune lafiya amma da ka zuwansa ya birkita komai to alhaji ya kamata ka gaggauta ɗaukan mataki Da in ba haka ba wallahi in mun tsaya kallon ruwa kwaɗo sai na kafa haka ne wato kin gane hajiyi gaskiya irin abubuwan nan da suke faruwa a gidan gidanmu gaskiya sun fara isa ta wallahi abin nan fa ya zama kamar mahaukata ma mutane sun zama kamar mahaukata kullum faɗa a junansu a kanki hmm. albishirinka ni kaina abubuwan da suke yi ya fara isata na faɗa ma kowannen daga cikinsu kada na ƙara ganin kowa ya tako ƙofar gidanmu tunda abin nasu ka san me wai ya kai fa ga 'yan daba wai alhaji badamasi ya tura muftar 'yan daba an sare shi a hannu amma shi fa ya karyata hakan ba shi ya aikata ba warai kuwa biri ya kama da mutum babu abin da alhaji ba da masi ba zai iya yi a kanki a kan um, muktar ba komai zai iya muktar a kan san da yake miki saboda haka kawai gwamma da kika gaya musu su daina zuwa kin yi kyan kai kawai ya fi hajiye matar manya na tabbata duk wanda ya zo gunki ya san abin da ya taka ai ban faɗa miki ba na je teburin mai shayi kawai sai na ji an fara labarin ki. a matan garin nan kaka ba mace mai ɗabi'u da halayya irin taki can siffa can ɗabi'a da hali ba su kai ki ba <laughs> dan gurgu kenan ka ce dogarin nan hira ta suke in sun zauna kenan ko kwarai kuwa to ai dole ne ka ja maza aji mace ma sai wacce ta isa ita nake kawance ai cewa ma suka yi matan garin ma su zo gunki su koyi iya tafiya Allah <laughs> kaga barin tafi sauri nake sai na dawo sauka lafiya duk wannan abin da na yi ba wani sisi ma da aka bani dama alhaji ba wani abu ne yasa na neme ka sai don abubuwan da nake ji ban ji daɗinsa ba kuma har abu ya kai ga cewa za a yi kisa kai babba ne bai kamata ka biya wa yaro ɗan cikinka ba ba hajiya duba irin wulakancin da yaron na yake zuwa yi ka duba irin furcin da yake faɗa a gaba na bai ji kunya eh haka ne na ji ba shi da kunya amma yaron da bai kai komun komai ba a cikin al'umma to kaga ni fa gaskiya abin da nake gudu an fara maganan kisa an fara maganan ɗaukan fansa to ba na so idan maganan nan ta kai ga batun kisa kaga ni kuka sa a cikin bala'i ni da yata kuma ka tabbata kai kanka hukuma ba za ta bar ni ba gaskiya ne hajiya ya kamata a yi wa tuka hanci saboda idan muka biye wannan faɗan da alhaji suke da muktar wallahi sai mu kwana a ciki ki duba yadda kofar gidan nan namu ya zama kamar filin dambe kullum ai ta faɗa akan hajiyayi gaskiya alhaji kai ma ka daina biyo wa yaron nan ka daina biye mishi ba tsaran ka bane gaskiya kam gaskiya ne hajiya amma kin sani Allah ya rufa min asirin da zan iya auren haji ta kowane hali haba alhaji ni abin da nake so da kai ka tattara hankalinka ka ajiye shi guri ɗaya menene abin ɗaga hankali ka san dai yarinyar nan ba kalar talaka ba ce dan ni a rayuwata ban taɓa son wata ƴa mace irin hajiye ba kuma ba zan iya rayuwa ba ita ba gaskiya me za a yi da matsiyaci fakiri me za a yi da shi ai da kai ta dace kuma ka sa a ranka tamkar na baka hajiyayye ta zama matarka na gode hajiya Allah ya saka da alkhairi ai hajiya ba matar talaka bace ta ya zan yi dauki ta in ba matsiyaci bakiri irin wannan Thank you. Assalamu alaikum. Wa salam. assalam. Lafiya. Wa kake son gani? Um, na Muktar, ina so in ga Haji. Hajiya. Na'am. Kin ga yaron na ya sami ikon shi kowa cikin gidan nan? Ikon Allah. Kuma gashi kun yi sabani da ita. Ɗazun nan ta bar gidan nan. Allah sarki. Ya kamata ke wani abu akan yaron nan ba ya wuce gona da iri ba. Kwantar da hankalinka. Dan gurgu. Amaja. Shigo da shi. Kai shi fasa ce jira ne. Shiga ku jira ne Kaga, dan Allah kar ka daga hankalinka. Wannan ba abin ta da jijiyan wuya ba ne hmm? Ka yi haƙuri. Ni na san yadda zan yi in datse soyayyar da take tsakanin shi da hajiyayye. Ka yi haƙuri. ajiya hankali na a tashi ina ganin yaron nan sai in ji hankali na ya tashi ya kamata ke wani abu akan yaron nan ni fa nake ce maka kai hakuri idan fa kai hakuri kai ne da riban hakurin nan zuwa gaba shikenan na baki lafiya to na gode Allah huta gajiya Allah huta gajiya Thank you. na san za ka yi mamaki na neme ka ko muktar kake koko sunana muktar to ba wani abu bane lokaci ne ya yi da ya kamata in san kai wane ne kuma kai ɗan wani unguwa ne a cikin garin nan sunana muktar eh, kamar yadda kika faɗa kuma a nan tudun makaɗa nake kusa da gidan sarkin makaɗa tudun makaɗa ina da gidan inna mai kunu Ai ita ce mahaifiyata, kin san ta ne? Mahaifiyarka? Hmm. Duk cikin garin nan wane ne bai san inna mai kunu ba? To ka koma ka tambaye ta. Za ta baka labari na. Ka tambaye ta wace ce hajiya wura gada. Tare da ita muka yi 'yan matanci. Ta san na na santa a cikin garin nan. to dama na yi niyyar ɗaukan ƙwaƙƙwaran mataki a kanka amma yanzu dalilin yar sanayya da ta shiga tsakanina da kai zan sassauta maka saboda na samu labarin kayi alwashin cewa sai kaga bayan alhaji badamasi ba ni bane ne alwashin zan mishi haka shine ya ci alwashin cewa sai ya ga bayana har irarin kashe ni sannan kuma ya turo 'yan ba su yanke ni ma'anan hannu to bayan ya yi hakan ne shine ni kuma na gaya mishi cewa to lallai sai dai ni da shi mai arangama akan kawo juna farmaki hmm. shi ya sa kai ma kala shi takwabin cewon sai ka ɗauki mataki a kansa to ka sani ƙofar gidana ba gurin damba ba ne kuma ka sanya wa kafafun kamari kar ka sage ka kuma takowa ka zo kofar gidan nan ka ce ka zo neman yayi Assalamu alaikum Amin wa alaikum assalam a'a kin dawo yawa sani wallahi na dan gaji ne umma yanzu zan shiga cikin ne nayi wanka na kwanta na huta shikenan sai na shigo je ke wanka ki huta kin ji ka iya tashi ka wuce na faɗa maka takara da ni sai mutum ya shirya ina da kuɗi ne zan aure haji yayi kai alhaji babu wanda isa hana ni zuwa wajen haji ka gani ina neman auren ta ne a gurin Allah ba gurin sa ba ina so ka san wani abu yanzu ne zaka gane cewa ka tsokano kan kargima dan yanzu zamu fara yaƙar juna ni da kai akan abu ɗaya da muke so a abin da kake nufi a cikin zuciyarka ni ma abin da nake nufi kenan wallahi tallahi sai na wulakanta ka kai kai kai kai kai aba muktar wannan wani irin munanan kalamai kake gaya wa alhaji bai kamata ka dinga gaya wa alhaji irin wannan kalamai marasa daɗi ba alhamdulillah ka ji irin lafazin da yake fita daga bakinsa ko ka ji irin abin da yake faɗa ko ina ji alaji to wallahi ina da kuɗi ni zan sa a gulakanta ka a garin nan ƙarya kake matsiyaci ni ni ne matsiyaci ah! na so kasancewa fuskata ta fi ƙarfin hannun kai ta to ni kuma kuɗi na zai sa jikinka ya laushi shege ka fasa alhaji wannan yaron idan ba ka yi maganin sa to wallahi za ka ci kunya ka yi amfani da karfinka da kudin ka yi maganin yaron nan na gode allah ya maka albarka abin da zai yi kenan ni barin shiga gida ba wani sako zuwa wannan musikar ta masu bakin ciki ce da fama da ƙunar zuciya sakamakon ciwon so na hakika na daɗe ina ƙaunar ki amma kwarjininki ya hana ni in zo kusa da ki in sanar miki sirrin zuciyata wannan hatimin yana nuna yadda ki biya so ta huda na jinin yake zuba yana ta ambata sunanki ki taimake ni ki ji tausayi na ki ban zuciyarki ni kan ga zuciyata nan na mallaka miki sai da kika yi da ni daga ƙarshe nake cewa ki huta lafiya masoyinki mai nasara wannan kuma waye mai nasara idan kin yi hakuri, lokaci kaɗan ne za ki sani amma dai a yanzu rubutuna na tabbatar miki da ni masoyinki ne na sha giyar ƙaunarki maye nake yi kin ganna ba hankali a gare ni sai na tuno ki a zuciyata in yi murmushi in yi dariya dan in na tuno ki habibiyata hasken idanuwanki sun firgita zuciyata na haukace na rame duk na kaɗe ina ta kuka na ɗi mauci kawai don sun ce da ni ke ba ajina ba ce sai na ga masu kuɗi sun yi sahu a ƙofar gidanku ni ko ban da ko kobo ko taro balle sisi amma ki sani na baki zuciyata mallakarki masoyinki mai nasara ki sani na baki zuciyata mallakarki mai nasara mai nasara kuma maganganun shi ya nuna cewa sai kin sa ƙugiya kin janyo zuciyarsa ya makance akan sanki gaskiya ne masoyina ne na haƙiƙa saboda ku bai koyi min komai ba ya faɗa min iya gaskiyan shi shi ba mai arziki ba ne kuma a yanzu zancen da ake ya mallaka min zuciyarsa ni ma zan mallaka masa tawa ke shaida ce ni shaida ce na yadda da hakan ya yi nasarar samun zuciyanki ke ma yi gaskiya ne ne na sana ne na sana kai na ta magana haji sai wasiƙa kawai ke ta karantawa Aje? me ka wannan gajen gidan nan? Muktar me ka gidan nan? Na ga hana ka zuwa nan gidan ko? Gidan nan ya kasance garkuwa ne a gare ni bayan wannan azzalumin ya sami. Kai! Wato ga mai taurin kai ko? Kana so ka bar tarihi akan Alhaji Badamas. To ƙaryanka! Ko ka manta da cewa ranka kwalli ɗaya ne tal kake wasa da rayuwarka? To yau ga ka a hannunmu sai mu ga mai kwatarka. Yanzu za mu ma kwabin laka a nan wurin. Kuma sannan mu bi jikinka da adda a nan wurin. dama ku ne karnukan farautar alhaji wanda kuka bayyana kanku kun ga yanzu na san da suwa nake yi nake mujadala ke haka ka ce ko yanzu za ka haɗu da aikin marasa imani eh haka na ce ni ne kake cewa zalimi baka da kunya fa hajiya kin ji irin abin da ke faɗa mini ko dan Allah malam dakata ka dakata ni wallahi na ga tsoron tashi hankalin naku dan Allah dan annabi in abin da zaka kawo ka ka kowa a nan ofin da kun ga tafiya ta daya mana haje irin wannan ba ta ganin abin da yake faɗa mu in dai kuna ganin cewa faɗa shi ne zai kama kuma maslaha tsakaninka da shi to ba zan iya ba betrifft. Ya kamata ka san cewa da Allah na dogara. Shi yasa duk wannan farmaki da kake sa ake kawo kake tsallakewa. To ni da shaidan na dogara, ni ma da Allah ai na dogara. Da Allah Alhaji dakata da Allah. Mu ba mu san wani shaidan ba, sai dai in ku ne kuke so ka mana shi kofar gidan nan. da kai da muktar babu wadda hajiyayya take so yawa babu wadda take so kai kuna wahalar da kanku ne akwai wanda take so daban ba ɗaya daga cikin ku ba waye wannan wani ne wai mai nasara yana yin rubuto mata wasiku tana karantawa amma ni kaina ban san iya ban san inda zan same shi ba kuma ban san unguwar da yake ba ai ne mai nasara wanda Allah ya ba wa kuɗi ai shine da nasara akan komai Allah dakata da Allah ni abin da nake so in gaya muku ku daina zuwa kofar gidan nan kuna mana faɗa yawa nan ba filin damba bane ne a tunaninka kenan amma ƙarya kake kuɗinka bai tsina ma komai ba kana da kuɗi amma ake ma kore kare haka zaka kira nasara da ni nake da kuɗin da kake da shi baka isa ka zo kofar gidan nan hajiya yi ta saurare ka ba to yanzu dai abin da nake so ku wannan fadace fadacen da kuke anan da Allah ya isa ba kowa take so a cikin ku ba da Allah to ai ni ne mai nasara wanda yake da kudi Allah ya rufa mu asiri ai shi ne yake da nasara kuwa to ni dai eh? Alhaji kaji abin da na gaya maka ah! hello ina zuwa ajiya Allah ganin ni ne mai nasara